ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan rana ta litinin 20 ga watan sha'aban 1444 hijiriya kuma yau sha uku ga watan uku shekara ta 2023 miladiya a wannan masallaci na muhammad zakari family mazaf da ke unguwar ƙofar ruwa a wannan jiha tamu ta kano a cikin birnin kano a najeriya za mu ci gaba da babi na biyar a cikin kitabul i'tisam bil kitabi was sunna na littafin sahih al bukhari babun kadin Allah babun da yake cewa babu ma yukrahu qala al imam al bukhari rahimahullah babu ma yukrahu min al ta'ammuq wa wat tanazu' al ghulu fi al din wa al bid'i li qawlihi ta'ala ya ahla al kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al haqq yake cewa babin da yake magana kan, wato abin da aka kyamata min ta'ammuk na huce gona da iri A taammuk huce gona da iri babu ma yukrahu min at-ta'ammuqi wattanazu da kuma gardama jayayya walgulu fiddin da kuma huce gona da iri a cikin addini wal da kuma bid'a saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake faɗa ya ahlal kitabi la taghlu dinikum ya ku ahlal kitabi kada ku dinga huce gona da iri kuna zurfafawa fi dinikum a cikin addinin ku wala ta ala Allah ila al kar kuma ku dinga faɗan magana da ta shafi ubangiji sai gaskiya to wannan babi imam al-bukhari Allah ya ansa da rahama ya kawo shi kuma a ƙarƙashinsa sai ya kawo hadisai guda shida kuma dukansu suna da tsayi wanda anan nan abin da babin yake nufi a ta'ammuk na mun sani a ta'ammuk da shi ne zurfafawa to anan a addini ya kunshi aƙida ita kuma aƙida an yi bayanin ta dalla-dalla daki-daki ya kuma kunshi ibadat wanda su ake kira furu'uddin su kuma Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara a cikin furu'uddin akwai abin da tilaste ka yi shi akwai kuma abin da ka bashi akwai abin da ya kamata ka yi akwai abin da ya kamata ka bari akwai abin da ka iya yi ko ka bari duka siyan to wani lokacin akan samu wasu mutanen a abin da bai zama tilas a kansu ba sai su dinga zurfafawa a kan sassumai da shi kabar ya zama tilas ta inda zurfafawa za ta janyo musu su bar abin da yake tilas ne a gare su kamar misali abin da ya shafi al'amarin wara'u da zuhudu al'amura ne waɗanda suke da kyau a cikin addini amma zurfafawa a cikinsu ta yadda zai iya raunana mutum har ya hana shi mai da hankali akan abin da yake na tilas a addini wannan wani abu ne da addini baya so shi yasa al-hafiz Ibn hajar allah ya kanta da rahama yake faɗa a cikin fatawul bari da ya kawo faɗin Allah la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq yace sadrul ayati yata'allaqu bi furu'id din farkon ayar da aka ce la taghlu fi dinikum Kar ku dinga zurfafawa a addini ana nufin a abin da ya shafi harkokin ibada ba wai kar ku yi ibadar daidai ku ta ta yi ba a'a kar ku ɗau wani salo na zurfafawa da wuce gona da iri wanda har zai hana kuma sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya dora muku a cikin addini Allah baya son haka wanda kuma ba daidai bane kuma kuyi haka la taghlu fi dinikum ay yata'allaqu sadr al-ayat yata'allaqu bi furu' ad-din wa hiya al-mu'abbaru anhu fi bil-'ilm nan da imam al-bukhari yake cewa ma yukrahu min at-ta'ammuqi والتنازع والتنازع والغلو Wal الدين والبدع سيتي a cikin tarjamar da kaji an ambaci al'il to ana nufin al'amura na addini da suka shafi ibada to amma ku duba tarjama akwai ambatan al'ilmu a ciki babu ma yukrahu min at-ta'ammuq wat-tanazu' wal-ghulu fi din aka ce ba ko to wannan amma a riwayar da shi ibn hajar ya dogara da ita riwayar abu zar alharawi ya ce ita ce wata an din amma a wa'yansu riwayoyin wa'yanda ba na abu zar alharawi ba wata an ilmi a ta'ammuku ilmi abin da ake nufi da ta'ammuku kuma shine tsanantawa tsanantawa misali an ce za ka yi ruku'u idan za ka yi ruku'u ana so ka miƙar da gadon bayanka ka kuma raba cinyoyinka wato ka kafe akan kafafuwanka ka kuma daidaita kanka to wani sai ya bokare ya danna kan nasa ƙasa kaga wannan tashaddud kenan kuma ba haka shari'a take so ba at-ta'ammuq fi din din kenan an ce summa atimmu siyama ila al-layl al-layl dinnan sunna da ijma'i sun fassara mana akan cewa shine faduwar rana wani kuma sai ya ƙara sai ya kai isha kaga wannan tashaddud kenan da ta'ammuq da ghulu da haka majalin guluwi din anan ana nufin furu'uddin haka zalika mutum ya yi ɗore da gangan don neman lada kaga shi wannan ta'ammuk ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin ayat suratun nisa'i a ƙarshe-ƙarshen suratun nisa'i ya ayi hallazi amanu la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqq إنما المسيح عيسى بن إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستخبر فسيعشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا الذين امنوا قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا to wannan aya ta cikin suratu al nisa Allah madaukakin sarki yayi hani a cikin ta gabran al itra kamar da ibnu kasir ya fada yace wa hadha kathirun nasara kuma wannan kiristoci sun fi kowa wannan kuce gona da irin fa innahum tajawazu hadda tasdiq bi isa da yahudawa suka ƙi annabi isa suka ƙi yarda da shi su sai suka yarda da annabi isa suka huce ma yarda da shi ɗin ma sai ma suka tsallake ma ya ma huce annabi suka mai da shi ya zama allah hatta rafa'uhu fawqa almanzilati allati a'tahu allah iyyaha فنقلوه min حيز النبوة إلى ilahan, اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه بل قد غلوا في اتباعه وأشيائه في, في أتباعه وأشيائه ممن زعم أنهم على دينه فادعوا فيهم العثبة واتبعوهم في كل ما قالوا كيف كما سهبا النبي إسامة أكوت بنا دئري أكنسو aka ma mai da su suka zama ma'asumai ba sa yin laifi aka bi su aka da abin da suka faɗa sawa'un kana haqqan aw batilan ba ma wa'anda suka rayu da annabi isa ba har wa'anda suka yi da'awar samun sakon annabi isa ta hanyoyin su na kashin kansu ko da abin da suka faɗa ɗin kuma bata ne ko kuma gaskiya ne aw rashadan aw sahihan aw kadhiban ولهذا قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وحكى ابن كثير يفعل سنن يكاو حديثي دغ امام احمد قال حدثنا شيء قال زعم الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله تولنا حديثنا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم آه حديث إمام أحمد يا رويتوشي آه عليه رحمة الله وأن يكتوى لا تطروني كدفوا wuce gona da iri a kaina wajen da yi min biyayya da wajen bayanin kowaye ni da wajen ƙaunata to ban yadda ku wuce gona da iri ba wanda asalin hadisin yana cikin kul bukhari daga sufyan ibn uyaina daga zuhuri haka zalika kuma imam bukhari Allah ya ji kansa rama ya rawace shi ta hanyar ubaidillah ibn utba ubaidillah ibn abdullah ibn utba daga abdullah ibn abbas Allah ya kare yadda a gare shi haka zalika imamu darim ya rawace shi ta hanyar malik an zuhri amma ta hanyar usman ibn umar al-abdi abu عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه shi kuma imamu ahmad ya rauce shi an hushaim an zuhuri to wannan isnadin hushaim ibn bashir an zuhuri kun san yana da yar matsala saboda hushaim ibn bashir ibn hushaim ibn bashir ibn al-qasim ibn dinar as-sulami abu muawiyah al-wasiti al-bukhari al-asl ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda ya rasu 183 an haife shi 105 sun yi tafiya shi da shu'ubatu ibn al-hajjaj amir al-mu'minin bil hadith inda shu'uba ya mamaye shi ya samu hadisi a wajen abu ishaq as-sabi'i to da ya hango shi yana karba hadisi ya ce waye wannan ce wani mawaki ne na banu na sabi'a shi kuma hushaim sai daga baya ji shi yana bada hadisi an abi ishaq sai shi kuma yake cewa ah, sai shi ma ya gamu da zuhuri a wajen dawaki ya zaunar da shi a wata zawiya bainar rukun wal maqam ya karba hadisai a wurinsa yana cin karba sai zuhuri ya sai ga shu'uba ah, kai kuma kai da waye nan yace wani dan sanda ne na banu umayya sai da ya bari ya huce sai ji yana cewa ni az-zuhri yace qatalaka kalla aina wasifta az-zuhri yace ara'aita shurtiya bani umayya wannan yasa zuhri shu'uba yaji haushi yace dauko min wasiƙar dauko min takardar in gani da kai wato da kai da kai riwaya a wajensa yana dauko ta shu'uba ya kyakketa ta to an ce kuma hadisai hudu ya haddace kawai a cikinta da haka ruwayar hushaim an zuhuri malamai suna tsayawa su tantance amma dai mutumin kirki ne abokin shu'ubatu ibn al-hajjaj an tambayi shu'uba aka ce masa ayin rubutu daga hushaim naktubu anhu yake ta in kuma an ibn abbasin wa ibn umar fasaddiquhu to wannan shi ne to wannan hadisin la'alla yana cikin hadisan da suke akwai fara'in da suke nuna ingancinsa to kun ga anan la tuturuni min atrahu yutrihi itra'an la tuturuni kar ku dinga zuguguta ni kama atratin nasara isa ibn maryam wato wasu jahilai suna ganin wai in an ce zurfafawa akan al'amarin annabi sai ce akwai wani abu ma da sunansa zurfafawa kuma annabi da kansa ya ce la tuturuni kar ku zurfafa wannan ake nufi na shari'a ba wai ana nufin akwai wani matsayi da dan adam yake kaiwa wanda annabi bai kai ba a'a duk wani matsayi da dan adam yake kaiwa annabi sama ya kai shi kuma ba wani dan adam da ya kai matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai ko waye shi ko annabi ne shi ko manzo ne shi har mala'iku ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duka irin abin da Allah ya wa annabi sama na tanade-tanade ya yi masa tanade-tanade ne irin na ɗan adam sauraka duk inda aka je aka dawo dai kamar yadda busiri Allah ya ji da rama ya faɗa a cikin alburda faghayatul qawli fihi annahu bashar duk inda zaka ka dai karshen magana dai shi mutum ne amma dai wa annahu khairu khalqillahi kullihim amma duka talakai manzo Allah shine gaba shine wani yake cewa wasu na zancen wai an zurfafa a yabanka me muka yi a yabanka ba mu san komai ba to wannan dade ya kamata a ce idan magana ce ta ilimi to a mata sharhi da bayani in an ce zurfafawa shine an sifanta annabi da sifa ta Allah shi kuma sifanta annabi da sifa ta Allah shirka ce a babin asma wa sifat da Allah yana da sifofin da shi kadai ne yake da su akwai wasu sifofin da ya yadda annabi sallama ya sifantu da su akwai wanda ma ya yadda mu ma mu sifantu da su misali kamar sifar ilimi Allah shi ne mai ilimi amma ba laifi bane in ka samu mutum mai ilimi annabi sama ma yana da ilimi Allah ya sifanta manzo Allah sama raufun rahimun bil mu'minin a cikin suratul tauba aya karshe a wannan kaga duka ba laifi amma ilimin sanin gaibi idan kana nufin manzo Allah ya san abin da mutane ba su sani ba wannan ana yana faruwa in ka kira wannan da suna gaibi kace shi nake nufi ai manzo Allah ya fifici mutane a sanin wani abu da Allah ya sanar da shi sai mu ce to wannan akwai abin da mu ba mu san shi ba amma Allah ya sanar da annabi to ya tashi daga gaibi mutlaq ya zama gaibi nisbi alimahu annabi sallallahu alaihi wasallam wa jahilahu ghayruhu wannan da yana daya cikin khasa'is na annabi sallallahu alaihi wasallama amma in ana magana al-ghaibul mutlaq mutlaq wani gaibi wanda yake sakakke Allah ne kadai ba ko kansa sani to kuma za Allah sama da kansa yake cewa walau kuntu a'lamul ghaib Allah ya faɗa a Qur'ani قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون dan haka kaga kenan قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون wannan shi ake nufi da alghaibul mutlaq to in ka zo ka ce da annabi sallama ya san ka tun kafin a yi ka to ya kai ka san haka waye gaya maka shine ya gaya maka ko waɗanda ake haifa a lokacin manzan Allah sallama sai an zo an gaya mai an haifuwa ne kuma manzala sun a ya shaye ga mutane tambayi suwaye da baki sun zo mata yake manil qaw suwaye nan. wasu ma tambaye su ce ya sunan su inda akwai wanda ya kamata a ce manzala ya san su tun kafin a yi su ko to ai da da 'yan manzo Allah ya rayu da su ne haka ne kuma cewa bai san su ba kai ma bai san ka ba ai ba ya rage masa komai ka kiyaye janabin ubangiji kuma shi maza lazima in ka ce ma wai ai ya san ka ya san bukatun ka tun kafin ayi to aikin da aka turo shi kenan ya san bukatun mutane ai ba cikin aikace aikacen da Allah ya bashi inda ka san ofis din maza sallama da zaka ga wai sanin bukatun mutane kowa da kowa sai annabi ya san bukatarsa baya cikin aikin da Allah ya kallafa masa ballantana in ka ce bai baka ce ya aje wani abu shi yasa sai ce ya muhammadar rasulullahi na zo gunka ne dukkan bukatuna tun kan ayi ni kai masanin su ne yaushe annabi san bukatarka annabi sau Allah bai kallafa masa wannan ba baya cikin aikinsa in ka ga Allah ya faɗi wani abu na bukatar wani to akwai abin da Allah yake so ya fito da shi ko mu'jizar manzo Allah sa wannan kuma babu shakka da yawa mutane sun zo gaba annabi sama ya ce na san abin da ya kawo ka sai manzo Allah ya faɗa kaga wannan ya ƙara tabbatar da mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai kana Najeriya ko kana Ghana ko kana Burkina Faso ko kana India ko kana Bangladesh kawai sai ka ce annabi kana ya ya ya rasu tun shekara ta dubu eh, tun yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu sai ka ce wai tun a wannan lokacin annabi eh, ya san da kai ne ina ruwansa da kai Alaka ka ɗaya da shi in ka bi shi za ku haɗa shi ranar alƙiyama a kausar an kama salati kuma za a gaya masa wani ɗan wani kuma zai san ka da sunanka wani ɗan wani ya min salati in kai aiki na gari ana kai masa ayyukan bayi ana gwada masa a barzaku kamar yadda ya tabbata a hadisi fa ma kana min khairin hamidallah Abinda yake na alkhairi ya gode wa Allah wanda yake sabanin haka kuma ya nema mana gafara a wajen Allah wannan dai yana ɗaya daga cikin mu'jizarsa da khasa'i ɗinsa sallallahu alaihi wasallama to amma zurfafawa hulu din shine ka faɗi abin da yake shari'a ba ta zo da shi ba shine la taghlu fi dinikum kar ku huce gona da iri a cikin addinin a duka hukunce-hukuncen shari'a ka ajiye su a mazauninsu karka kashe musulmi saboda wani tawili a ganin ka cewa ai wa mallam ya hukum bi Allah fa wala yaka humul kafir wa humul fasiqun wa humul zalimuna ai a kowane irin yanayi mallam ya hukum bi Allah kuma alhali annabi sallallahu alaihi wasallama yayi maganganu da yawa qur'ani yayi maganganu da yawa kafin ka dauki wannan ayar ka dora ta akan duk mallam ya kuma ma anzalallah sai ka tabbatar da cewa in ka dora wannan aya a kansa babu wata aya kuma da za ta buƙaci ta yi aiki a kansa wacce take tana rage faɗin wannan ayar ne ko kuma wani hadisi da yake sharhi da bayanin yanayin wannan ayar ko wani aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda suka fika fahimtar annabi sama sahabbai da magabata wani abu nasu na fahimta da aiki da zai rage zai haska maka inda wannan ayar ta dosa to aja wa'annan abubuwan da daukar ra'ayi ɗaya shi ba zurfafawa ne a cikin addini kwaɗayin shiga aljanna da wani aiki wanda bai zo a shari'a ba shi ba guluwi na fiddin ka zo ka ga cewa a'a duk sallolin nan da annabi sallallahu alaihi gwada mana sai an karo wata sallah an dora wa mutane ita wannan ghuluwi na sidi la taghlu fi duk irin azkar din da manzo Allah ya bayar kaga duk ba su yi ba sai an sake ebo yan suna daban wanda annabi bai bayar ba to in ɗebowa kai suna da kyau ba shiga cikin babi na mahazurat ba to kakkar tilasta wa mutane kak kuma ka nuna cewa suna da wani lada na musamman na annabi alaihi su suke da lada na musamman na annabi su suke da lada na musamman la taghlu fi to wannan kun ji maganar ibnu kasir Allah ya ji kansa da rahama ibnu jarir Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa ya ya'ni jalla sana'uhu bi qawlihi ya ahlal kitab ay ya ahlal injil min an-nasara la taghlu fi dinikum yaqulu la tujawizu al-haqq fi dinikum fatufritu fi min afraq yufritu israfan kar ku tsallake gaskiya a cikin addinin ku ku zurfafa al-ifrat shine tsanantawa wala taqulu fi isa ghayra al-haq game da annabi isa kar ku faɗa abin da ba gaskiya bane fa inna kum fi isa innahu innahu ibnullah qawlun minkum ala allahi ghayra al-haq ومن قتي النبي إذا أن الله نكون كن فأم مغانا غمد الله وتتكبا هكذا لأن الله lam يتخذ waladan domin Allah bai taɓa kaɗa ba fa ya kunu isa au ghairahu min khalqihi lahu ibnan balle a ce annabi isa ko wani sa cikin halittun Allah a ce dan Allah ne wala taqulu ala Allah illa al-haq sai ce wa asalul ghulu kalmar guluwin nan fi kulli shay'in mujawazatu haddihi kuce gona da iri allazi huwa hadduhu eh, eh, mujawazatu haddihi allazi huwa hadduhu a tsallake iyaka <clears throat> yuqalu minhu fi din qad ghala fa huwa yaghlu guluwan ga yadda ake fadarsa wa ghala bil jariyati عظمها وغلاه بالجارية عظمها ولحمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها يغلو بها غلوا وغلاء ومن ذلك قول الحارث ابن خالد المخزومي آه، خمتانة طلق muwashahuha ru'udu shababi ghalabiha azm wannan abin da ya shafi dai lugha wanda la'alla sharhu ya tul <clears throat> mahallinsa shine karatunmu na lugha insha Allah طيب to ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ya ku ahlal kitabi kar ku gona da iri a addinin to mu ma wannan umarni ne gare mu دق النبي صلى الله عليه دق أبنجي سبحانه وتعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تواصلوا قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني لست مثلكم إني أبيت إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلم ينتهوا عن الوسال قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم كالمنكي لهم عفوا to an karɓo daga abu ta Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana wasala yayi dore aga manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la kar ku yi dore dore shine ka dau azumi ka kai ba za ka sha ruwa ba har dare yayi har ka huce da wani azumin baka ci komai ba sai suka ce innaka tuwasul to aka ya rasulullah mun ga kana yin dore din sai ce lastu mislakum to ai ni ba irin ku bane inni abaitu yut'imuni rabbi wa inni naqi Allah madaukakin sarki ne yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni saboda haka ni kar ku yi la'akari da abinda kuka ga ina yi domin ni daban nake lastu mislakum ni ba irin ku bane ba inni abaitu ko inni abitu afwan inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini inni abitu ina kwana Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni don haka yunwa ba za ta kashe ni ba rashin lafiya ba za ta kama ni saboda rashin ci ba Allah da ya tsara jiki ya bashi ikon gudanarwa idan an samu sinadarin abinci a ciki ya ba shi ikon ya iya samun matsala ko ya yi reaction ya mai da martani idan aka samu karanci ko rashin abinci to shi ne ya ba wa jikin nawa dama ni kuma ya gudana ko da abinci ko babu da haka ba sai na saka wani abu a cikina ba Allah ne yake ciyar da ni falam yantahu anil wisal to dai ba su ga su daina wacce su daina wannan dore din ba fa wasala bihim annabi sallallahu alaihi wata rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki azumin sai bai sha ruwa ba yayi musu dore rana ɗaya rana biyu yaumai ni yini bi au lailata ni sun mara awul hilala sai Allah ya sa aka ga watan ƙaramar sallah a rana ta uku sai maza Allah ce lauta akhara al hilal la zittukum da a ce watan nan ya ya yi jinkiri bai bayyana ba yau 29 ga wata da ba a ga wata ba to da gobe ya kai 30 da sai na ƙara to za Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne kal munki lahum munki mimun din ana mata rufu'a nunun din kuma ai mata dauri abinda ake nufi minan nikaya nikaya abinda ake nufi kuma da nikaya shine bankashi wasu kuma su kamar kushmihani a cikin sharhin sa menene alkawaki buddarari ce ana yi wa nunan ɗin fataha yi wa kafin din shadda kalmunaki kamar yadda na faɗa amma kuma akwai labun kalmunaki shi shine minan nakal shine dai bankashi ɗin. dukan su ma'anar su daya kalmunakki lahum ya haka ne dan ya ba su kashi akan ya nema musu sauki sun ki yadda to sai ya musu haka wannan hadisin irinsa ya huce mu a abdullahi bin muhammad shine abdullahi bin muhammad ibn ja'far ibn al-yaman abu ja'far al-musnidi al-ju'fi al-bukhari al-ju'fi maulahu قال حدثنا هشام شيني ابن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن القاضي قال أخبرنا معمر ابن راشد عن الزهري عن أبي سلمة أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن الحارث القرشي الزهري المدني <clears throat> القرشي الزهري المدني <clears throat> Allah يا ji درهما da rahama an عبد الرحمن Abdurrahman سخر Sakhar غن الدوسي أبو هريرة اليماني المدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه سهيفة معلقة فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم وإذا فيها المدينة حرم المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيها من والى قوما بغير إذن ومواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل آه imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi don ya mana nuni akan huce gona da iri da kuma ah, yin abin da shari'a bata ce ba sai ya kawo hadisin abdullahi sai ya kawo hadisin aliyu bin abi talib Allah ya kare yadda a gare shi wanda Aliyu in ji shi ibrahim Attaimi, Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wata rana na aliyu ya yi mana khutba akan mimbari min ajurrin mimbarin an yi shi da jan gargari an san jan gargari ko kabar in yanzu ne sai mu ce da irin jan bulo din nan amma an san jar ƙasa garin ku kenan <laughs> an san jar ƙasa to to shine jan gargari cikawa ko rabi rabi ko to an yi shi da jan gargari shi mimbarin to sai ce sai na aliyu ya yi mana wannan hudu ba a wannan wajen to a lokacin wa alaihi kun fi sahifatun mu'allaka sai na aliyu yana dauke da wata takobi a jikin takobin akwai wani dan littafi ko wata takarda ya rataye ta a jikin kuban takobin faƙala sai sai na aliyu ce wallahi ma inda na min kitabin yi illa kitab Allah na rantse da Allah ba wani littafi da yake a wurin mu ahalul baiti wanda mutane ba su da shi magana a ce muna da wani ƙur'ani daban wanda namu ne mu kaɗai ahalul baiti mu jinin annabi ba mu da komai illa Allah abinda muka gada shine littafin Allah da irin wanda yake hannun abinda kuka leƙa kuka gani mu ma shine a cikin wanda yake hannun abinda sa wato kasura alkil wa qal akan batun al'amari na khilafa bayan sayyidina ali Allah ya kare yadda a gare shi ya fara yaƙar wayanda suka yi tawaye game da yarda da tsarin da ya kawo na cewa a fara kafa gwamnati kafin a waiwayi makasa usmanu su kuma wa'yancan suna ganin ai makasa usmanu sun zo sun kare a gindinka ta yaya za mu tsaya kafa gwamnati bayan usmanu muna da alaka da shi wanda suke jininsa sun ce su shi jininsa ne su mu'awiya wanda kuma yake abokinsu a kuma shugaban su ragowar sahabbai wani irin abu kake nufi mu zauna kuma muna kallon wani da wani suna tare da kai wata gwamnati za a kafa ai abin da Allah ya ce faqad ja'alna li wali sultanan fala yasrif sai an dauko jinin sayyidina ali sayyidina usman to a nan sayyidina aliyu ya tafi akan ra'ayinsa sai ya yaƙi wa'annan mutane to sai aka samu a tagari a cikin mutanen da suke biye da sayyidina aliyu wa'anda su ba sayyidina aliyu ne a gabansu ba abin da yake gabansu shine haifar da matsala a cikin addini kamar yadda aka samu a tagari a wancan bangaren da suke zagin sayyidina aliyu suke zagin jikokin annabi kuma jikokin annabi sallama duka ahlul baiti tsaya ne tsayuwa ta adalci tare da sayyidina aliyu Allah ya ƙara da a gare shi to sai wasu suke raɗe-raɗi domin kunna wutar fitina akan cewa to ai masu ahal baiti ma sun fifici ma ragowar mutane ma da wani saƙo na daban wanda su kaɗai aka bawa to watakila sai na aliyu ya tsinkayi wannan da'awa da aka sai tashi ke cewa ba mu da wani littafi a wurin mu. in ba littafin Allah ba wa ma fi hadhihi sahifa to sai kuma abin da ke cikin wannan takarda a hadisin abu juhaifa abu juhaifa a wahab ibn abdullahi suwa'i shi ya tambaya ce ne a cikin takardar fana sharaha sai sai na aliyu ya cire takardar ya buɗe ta gaba ɗaya a game ciki fa'iza fiha sai aka ga ashe abin da ke cikin takardar not ne sai na ali ya rubuta a irin zaman makin da suke da annabi sallama in ya ji annabi ya faɗa sai ya rubuta kuma sai ke koyar da 'ya'yansa da 'yan uwansa da sauransu a wani ilimi ne ya samu yake koyar da su kuma ba wai annabi ya keɓance shi ne a ɗaki ya masa shifta ya rubuta ba ya faɗa ne wasu sahabban su basu rubuta ba amma sun haddace wasu kuma sun rubuta amma sai na ali yau shi yake faɗan nasa kuma ba wanda ya ce wannan abin da sai na ali ya faɗa ba mu da shi akwai shi a cikin wasu wuraren me wannan abin sai gashi a ciki asnanul ibl raƙuma ne maganar shekarun raƙuma ai akwai raƙuma ana fidda zakarsu ko ana kuma ba da diya to an faɗi cewa daga ɗan lokaci kaza zuwa lokaci kaza muna da ibnu labun da bintu labun muna da ibnu makhaf da bintu makhaf muna da shiqqa ko sunanin ibn to wannan shekarun daga kaza zuwa kaza shi ake yin kaza da shi daga kaza zuwa kaza sai ake yin layya da shi to sunanin ibn amma a cikin ruwayar abu juhaifa al’aklu maganar diya ce kaga a asnanul ibil din ne ko wa idza ha, har yanzu aka ga a cikin wannan takardar akwai almadinatu haramun min ayirin ila kaza ita madina gaba ta harami ne duk inda ka fito a madina tun daga dutsen ayir tun daga dutsen ayir har zuwa dutsen sau shine ka to idan ka taho ba za ka tsinci ba za ka yanke bishiya a wurin ba ba za ka ko da ƙaya ce ba za ka ɗau tsintuwa ba kuma sannan a wato tana da hurumi irin na makka kamar yadda annabi ibrahim salam yi wa maka addu'a to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yayi wa madina addu'a akan cewa ta zama ayir to shi dutsen ayir din a madina yake a bangaren kudancin madina kudu maso kudancin madina a nan dutsen ayyafin yake wanda amma ya ɗan karkata kaɗan izuwa gab yamma janu kudu kenan ko to maso ɗan yamma kaɗan idan ka tafi idan kana harin idan za ka tafi maka ai kudu za ka yi ko haka ne to da ka yi kudu ka yi hanyar dutsen ayir kenan idan ka je niƙati zulfulaifa a biyar ali to ka lura da kyau idan ka kalli alƙibla za ka gaba ka tana damanka madina tana hagunka ko ba ka bane a'a idan ka kalli alƙibla ga ai maka kake kallo kudu kake kallo ko kaga madina tana bayan ka ka ba ta baya to a idan kana so ka gane daidai inda ayyar din yake to lokacin da ka kalli alƙibla ɓangaren inda daman ka yake ko kuma mu ce ɓangaren inda hagunka yake bangaren inda hagunka yake kaga tunan ne inda dutsen ayar din yake kaman gabashin zulhulaifa duk wanda ya taba zuwa kawai ya kaddara sanda ya shiga masallacin nan zai salla ai ya ba madina bayani ya kalli maka to sanda ya ba madina baya kalli maka ai yana da hagunsa da damansa to bangaren hagunka nan ne gabas tunda kaga ai a madina kudu ake kallo haka ne ko to saboda haka to nan gabashin zulhulaifa a nan ne dutsen ayir yake in kai ka tafi tsakanin dutsen ayir da tsakanin zulhulaifa da dutsen ayir wannan wadil aqiq ne wanda daga nan zai kai ka har jami'ar islamiyya ta madina ta baya ta jikin gefen gidan sarki to shi ne ya raba su wadil aqiq ne ya raba tsakanin yankin miƙati da kuma dutsen ayir wannan shi ne shi kuma dutsen saur ka tafi za ka je uhud idan ka tafi uhud shi kaga uhud arewa kai kenan ko tunda shi kaga kamar kishiyar hanyar maka ne wanda ya uhud to ka san ba maka zai tafi ba kamar in zai tafi tabuk kenan da sha to nan ne a tsakanin uhud da dutsen ayir a da dutsen saur ba su da nisa sosai to za ka ga daga nan ayir zuwa saur ɗin baki ɗaya harami ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita Madina haramun ne harami ne daga waje kaza zuwa waje kaza da haka a wannan hadisin na sayyidina Aliyu Allah ya kare da a gare shi a ruwayar Imam Muslim cewa al-Madinatu haramun ma baina ayrin ila saurin daga dutsen ayir har zuwa dutsen saur duka harami ne to sai muka ga a cikin wannan takardar ta sai na aliyu akwai wannan bayanin kaga la'alla sanda aka faɗa sai na aliyu maza maza ya rubuta to abin ake nufi a haka kakka rage kakka ƙara in ka rage ka ce a'a abinda isa idan muka ce sai mun isa ai a hanyar fita a hanyar shiga kamar daga maka kenan in muka ce kuma bari mu dan rage dan haka to kai guluwi a cikin addini tunda duk abin da kake tsoro annabi ba ya fi ka tsoron sa in dai na na saban Allah ne duk abin da kake sha'awa kuma na alkhairi ba za ka ce to mu kara mana mu shigo da har zan da har har mu shigo da waje kaza to kuma annabi bai fi ka san alheri ba tunda annabi bai kara ba sai ka bar shi a haka an fahimta ko المدينة حرم ما بين عير ما من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا duk wanda izo madina ya aikata wani mummunan aiki na bid'a ko sako fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina to tsinuwa daga Allah da tsinuwar mala'iku da ta mutane ga baki ɗaya sun tabbata a kansa la yaqbalu Allah minhu sarfan Allah zai azabtar da shi kuma ran alkiyama Allah ba zai karɓi wani uzuri da zai karkatar masa da azaban ba wala adilan kuma ba zai kawo wani abu ya ce gashi a karɓa a madadin azaban ba azaba kawai za a yi masa Allah ya kiyashe mu a wata ruwayar ma awawa ko ya kawo wani ɗan bid'a ko wani mai saƙo ya aje shi ya bashi masauki amma ko kun san saboda tsabagen bushewar zuciya ta azzalumai makiya Allah a cikin mutanenmu an yi lokutan da arni ɗan Najeriya za a yi masa fasfot musamman kafin a fara yi fasfot da sunan musulmi a ba shi dama ya shigo maka ya shigo madina wani ya zo sata wani ya zo kawo kwaya wani ya zo kaza wallahi an yi a wasu lokuta sai dai in yanzu Allah ya taimaka sakamakon al'amura da suka canja kuma ba za a gane ba saboda san duniya kawai a samu wani ejen mara ƙaunar Allah mara kaunar addini ya bari arne ya shigo to kaga irin wa'annan duk wanda ka kabari ya zo madina yayi wani arnanci a ciki haka 'yan bid'a ji tsoron Allah ai ta fama da mutane akan abu kaza bid'a ne wai amma mutum ya rasa a inda zai bid'a sai ya je Madina garin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai in kana da kunya da ta ido ko da kana son zuciya in ka je garin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka yi haƙuri ka bibi abin da ya inganta ya tabbata kai alabci wanda kake shakka a kansa ko ake shakka a kansa sai ka bari in ka dagarin ku in dole sai kai sai kai a garin lokacin muna almajirci muna kewayawa ka zo ka tarar da wani ya je ya faso kasar ba wani ya zo ya samu bango a jikin harami yana wasu abubuwa waɗanda ma an Allah da yamin sultan wani fa gashi fa ya zo masallacin annabi sallama madadin ya ɗauki ƙur'ani ya karanta sai ga ya dauko wani littafi na waka ko na wani abu wanda mafi girman adalcin da zaka yi wa wakar ka ce an yabi manzo Allah sama a ciki amma kai ka san ba yanda za a yi ka karanta waƙa wacce aka yabi annabi sallallahu alaihi ka samu irin ladan da zaka samu na alƙur'ani ko da shi alkurani ma inni la aqulu alif mim harfun walakin alifun harfun wa harfun wa mimun harfun wannan a takaice idan ka samu waƙoƙin da babu sabo a cikin su iya zunzurutun ce da bayani na gaskiya da sharhi akan halaye annabi sallama in ka sami irin wannan wanda da wuya baka samu irin tan ana iya samu amma da wuya kuma abin takaici mutanenmu da suke tafiya da irin wa'annan waƙoƙin suna garantawa da wayannan maganganun suna ka karantawa mafi yawancin su ba su san me waƙoƙin suke cewa ita kuwa waƙar ya kamata da a ce ma kai kai ta akwai wanda saboda tsabagen ƙarya ya ce da ya zauna a rauda ya tankwashe kafa idin ga zuba kasida wai sai da annabi ya miƙo mai hannu suka kai kaji makarici yin wani ke gaya mana ni da kunne na dinnan naji ya ce ai malam wani da ije da isaki wasu waƙoƙi a wurin sai da raudar ta dinga girgiza kaji ƙarya da na kai raka a biyu a wurin karo ji Allah da ya ce maka alkhairi wallahi ko baiti nawa za karanta ba ta kai wannan nafilar da za ka yi ta da ikhlasi da tsoron Allah amma ba laifi ba ne yau ka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga inda yake nan nan a nan ya tattaka shauƙi ya ebe ka ka rera wasu baituka naka wannan ana maka fatan za ka iya samun lada a wajen Allah amma kwatankwacin ya kamar kwatankwacin wanda ya faɗi magana ne wanda shi ma ba rera waye ba shi ma shauƙi ya ebe shi ya faɗa sai dai kai ka fi shi birgewa da ƙwarewa a zance shi kuma Allah ba wannan ke duba ba niyya kai ke duba ko ka ɗauko kawai sai ka tuno baitukan wani kawai sai da ka zo kaga irin girman al'amarin irin abin da Allah yau a sama na mu'ujizar mabiya kawai kana zuwa sai ka tuno magana busa ka ce kaifa tarqaru qiyakal anbiya'u ya sama'un ma tsawala ta sama'u mana shauki ne ya ebe ka ai baka yi sako ba kuma ya dama dai a ce ka gane me ya faɗa irin abin ya kama zuciyarka to za ka iya samun ladan ƙauna da soyayya amma ba ladan kaifa a ɗau kaulasan da ya dafa ba tarƙa a ɗauta da ra da ƙaume ruwa da ya ara a ce a ɗauka a baka ladan su ba amma da ka zo wurin ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wannan confirm kana da za a yi maka salatai goma a wurin Allah Allah ne kadai kuma san yadda suke kuma za a ga yawa annabi wane yi maka salati kuma za ka samu lada mai tarin yawa akan wannan salatin in kuma ka taho da wani littafi wanda yake an rubuta wasu salatai a ciki wanda ba irin na annabi sallallahu alaihi in sun cika sharadai to in Allah ya ka samu lada in gurgurdan cika sharadan su amma kuma baka da tabbas in zaka samu irin yadda wanda yayi na annabi ya samu to wasu kuma nan bid'a su take tafiya sai a ce in ka zo daidai kaza in ka zo raudan ma ga abin da zaka yi ranar litinin ga abin da zaka yi ranar talata ga abin da zaka yi ranar laraba ga abin da zaka yi ranar alhamis ka yi ƙoƙari sai ka samu sallah kaza sannan za a yi kaza a kuma ƙirƙiro ƙarya a lafta wani kuma wai a madinan yake koyar da wannan ɗin kaga akwai akwai ko man ahdasa fiha man ahdasa fiha hadasan fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan wa idza fihi har yanzu sai gashi a cikin abin da muka samu kun ga can fiha aka ce wa idza fihi sai gashi ai al maktubu fi sahifa abin da yake a rubuce a cikin wannan sahifa din to mun ji an ce in ji mai ruwaya zimmatul musulmina wahidatun wato nauyin nauyin alkawarin Allah da ya ɗauka a kan kowane musulmi to ba bambanci tsakanin wanda yake sarki da wanda yake talaka ba bambanci tsakanin wanda yake ƙauye da wanda yake birni duka zimmarsu ɗaya ce abinda ake nufi a nan shine wato a abin da ya shafi harka ta magana ta alkawari yadda jinin wannan ya haramta a shekar haka jinin wannan ya haramta a shekar yadda wannan idan ya lamun cewa wani arne ya yadda cewa ya zo ya ba shi alkawari yadda za a kula da alkawarin mai unguwa ko sarki to haka za a kula da alkawarin talaka saboda ka tattaka fa'u dima'uhum yadda in wannan ya kashe mutum ɗaya shi kaɗai za a kashe to haka wannan ma in ya kashe shi za a kashe haka yadda in an kashe wannan mutum ɗaya za a kashe wanda ya kashe shi ma wannan haka da haka zimmatul musulmina wahidatun yas'a biha adnahu ƙasƙantacce wanda yake ƙasa da su zai iya yin ninkaya ya tafi ya ji daɗin wannan zimmar inda ake rufe shi ne bayan shekara ta tara ai an raba gari an shata layi tsakanin shirka da musulunci da musulunci yana zaman kokarin samun gindin zama ne a maka manzara sama da ya zo bai karɓi mulki da jagoranci a hannun mutanen maka ba ana cikin kwanaki na haƙuri da manzara sun salama ya tashi idawo madina kun ga ai maka ba tasa ba da ya zo zai shige ta ba a shekara ta shida hana shi aka yi sai dawowa ya aka yi alkawari da shi to bayan nan daga nan da manzala sama ya karfin da su kansu mushrikai sun san ba za su iya da shi ba an zo an yi fatahu makka sai aka dawo hudna al-hudna shine zaman tsagaita wuta ba za ku yaƙe ba ba za mu yaƙe ku ba lakum dinukum waliyadin amma a cakuɗa musulmai suna zuwa dawasi arna ma suna zuwa dawasi a haka amma an saka sharɗa in kuka warware alkawari kaza to za mu yi muku kaza mu ma an muka warware za ku yi mana kaza kun ga huduna kenan ko to da aka tafi aka tafi da aka zo shekara ta tara to ƙarshe sai aka shata layi aka warware wannan alkawarin aka saukar da suratu bara'a aka ce bara'atun min Allah wa rasulihi ila ladina ahadtum min al-mushrikin to yanzu an zo an shata layi illal ladina ahadtum minal na sai wa'anda ake suke karkashin contract da alƙawari to wannan fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim kun ga yanzu an zo an raba layi kenan ko to amma duk da haka Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikin nastajaraka in aka samu wani mushriki gashi an fatattake su an kore su amma ya ce to da Allah sai biyo ta wajenka ya ce to ni yanzu ina da wasu kaya na kasuwa na kaso in kawo su garin musulmai saboda ko zan dan siyar ko kuma akwai wani abu da nake nema a garin musulmai ake siyar da shi kamun garanto in zo ko kuma ce aini ni dai ina sha'awar akwai waɗansu abokan hulɗata da nake so in je in su ko an musu mutuwa in je in musu gaisuwa ko akwai wani wuri na buɗe ido da shakata da nake so in je in gani sai biyo ta wajenka to yadda wannan zai ba da wannan alkawarin haka wannan ma zai bayar haka nan idan wani talaka ya ba da alkawari ya ce to ka taho sai ya sanar to jama'a wani na karba kuncinsa wanda ya taba shi to ni ya taɓa to yadda talaka zai yi haka mai kuɗi zai yi don haka yanzu wane ne kaskantacce musulmi ko mushriki mushriki to shine yas'a bi zimmatul muslimina zai zo ya rayu a cikin garinku amma bisa azimma ta musulmai to su kuma zimmatuhum inda Allah wahida an gane ko? sauraka in ya baka invitation ba zancen a cewa ya yi kaɗan ya ba da invitation inda musulmi ne zai iya bayar. a wannan tsarin an gane ko? to sai maza Allah sallallahu sai a sai na ce a ciki man akhtara musulman wanda ya kunyata ɗan uwansa musulmi na ba da alkawari kuma na sanar kai kuma ka zo ka wulaƙanta ni ka kashe wanda na ba wa alkawari ka kunyata ni kirkiri misali ya zo jama'a ya ce da danginsa arna zan je garin musulmai sai ya za ka tafi ana yaƙi ce a'a aiwa ne ya bani amana to yanzu in danginsa suka ji an kashe shi in wani abin yana kai ni garin za su ƙara ganina da mutunci a ta ka kunyata ni to wanda duk ya kunyata dan uwansa musulmi ya ƙasƙantar da shi ta hanyar shiga cikin alkawarinsa ya masa lalata ya kashe masa wanda ya bawa biza fa alaihi la'anatullahi shi wannan wanda ya kunyata musulmin tsinuwa daga Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya ta tabbata a la yaqbalu Allahu min sarfan wala adilan shi ma Allah ba zai karɓi wani abu da zai karkatar masa da azabar ba ko kuma a karɓi wani abu musanyan azaba wa idza fiha har yanzu dai sai gashi a cikin wannan takardar akwai man wala qauman ghairi izni mawalihi wanda duk wala qauman yajbinci lamarin mutane ghairi izni mawalihi ba tare da izinin iyayen gidansa ba ko shugabanninsa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to shi ma inuwa daga Allah ta tabbata a kansa da ta mala'iku da ta kuma mutane ga baki ɗaya to anan a wannan irin wannan hadisi imam bukhari ya kashi a cikin kitabul fara'id kuma ya kawo wannan sahifar ya kuma yi bayani a kan kuma duka wa'annan alfasun ya yi sharhi a kai wanda a ciki dai suna nuna idan mutum ya farar da wani abu wanda ya saba wa tsarin da addinin musulunci yake a kai to ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya tare da masa wannan shine koyarwa da take cikin hadisin isnadin hadisin umar ibn hafs ibn riyas abu hafs an-nakh'i al-kufi la ba'sa bih yahya ibn ma'in ma'ana dai hadisansa ba da yawa shine ma'anar la ba'sa bih uh, wasaqahu abu zur'a wa abu hatim ar an qala haddathana shi ne hafsu ibn ghiyas abu umar an al-kufi wanda ya rasu shekara ta 1994 ko da biyar shekarar da aka haifi imam al-bukhari Allah ya kansa da rahama an haddasa عن العاب قال حدثنا العامش بن سليمان ابن مهران الأسدي الكوفي أبو محمد الكاهلي maulahu. an ibrahim qala ibrahim at-taymi shine ibrahim ibn yazid ibn sharik abu asma al-kufi al-abid at-taymi wanda ya rasu shekara ta 92 bayan hijira qala haddathani abi mahaifinsa shine yazid ibn sharik at-taymi al-kufi imamun ne an qala khatabana ali ali kuma shine ibnu abi talib ibnu abdul muttalib ibnu abd manaf ibnu hashim ibnu qusay ibnu hashim ibnu abd manaf mahaifinsa shine abu talib sunansa abd manaf shi abu talib din ibnu abd al-muttalib shine shaybatu ibnu hashim shine amru ibn abdi manaf ibn qusay ibn kilab ibn murrata ibn ka'ab القرشي أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو an kashe shi shahidan a shekara ta arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama hada ba ta yassara iraduhu ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيبوا بين